الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بقي وتر رمضان hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da 19 ga watan april shekara ta 2021 miladiya muna cikin tafsiri na suratul isra yau za mu tashi aya ta 48 to kamar yadda kika sani ya kuwa idan mace na cikin azumi ta dauki azumi kenan sai ta ga jini inda dai ta ta ga jini abin da yake wajibi a gare ta ta dakatar da ainihin wannan azumi din kuma wannan azumi ba ta da azumin wannan yini gabaki daya ko da jinin ya dauke daga baya an gano wani ko tun ta ce ta ga jini karfe uku da ta ga jini kamar karfe uku a ah. sai kuma ya zama to zuwa la'asar ba ta gan shi ba misali kamar karfe uku ta ga jini zuwa la'asar jinin ya dauke ta gani wannan wannan dugowar jinin jinin haila ne saboda haka ba ta da azumin wannan rana da kawo sai da insha Allah bayan Ramadan za ta rama wani kuma yana tambaya cewa assalamu alaikum malam dan Allah menene addu'an karya sihiri to ina ganin mun sha bayani a wannan majalis mai albarka cewa addu'an karya sihiri manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu tunda kamar yadda muka yi bayani shi kansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an masa sihiri din kuma ta yaya ya karya wannan sihirin ya karya sihirin ne lokacin da aka saukan masa da ne lokacin da aka saukan masa da nasu da falai ya karanta su yana karantawa wannan sihiri ya kare saboda haka ana karya sihiri da ainihin nasu da falai ana karya sihiri da ayatul kursi ana karya sihiri da suratul ga baki daya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle shedan yana gudu daga gidan da ake karanta suratul bakara saboda haka idan mutum yana lizimtar karatu suratul bakara to insha Allah wato suratul bakara yana karya sihiri a takaice akwai ayoyi da yawa sannan akwai hadisai da dama da addu'o'i wanda ake karantawa don a karya sihiri kuma wasu daga cikinsu idan mutum ya jaraba sai ya ga cewa wato ya masa tasiri sai ya rinka amfani da shi saboda dangane da abin da yake da alaka da rubiya ko ba abu da yake idan mutum ya yi ishtihadi ya karanta wata aya ko ya karanta wani hadisi sai ya ga cewa wannan aya ko hadisin ya yi tasiri shi kenan sai ya yi amfani da shi saboda manzan allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya zo a cikin sahihin muslim hadisin abdullahi bin abi aufa radiyallahu an lokacin da ya ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta hadisin nan inna ruka wa taba'i wa tuwa lashir lalle rukuya da maganin farin jini a lalle rukuya da kuma laya da maganin farin jini shirka ne to shi abdullahi bin abi aufa hankalin shi ya tashi sai ga cewa sai zo wajen manzan Allah ya ce ya da mu mun kasance muna yin rubiya tun a jahiliya tun kafin zuwa musulunci muke yin rubiya muna yin rubiya daga ainihin tsaron maciji muna rubiya daga tsaron kunama da abin da ya kama da wannan da sauran jihuka amma kuma na ji ya da ka ce lallai rubiya da maganin farin jini da kuma layu duk shirka ne ga baki daya to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa du alayya ruqakum fa innahu la ba'sa bi ruqa ma lam yakun fi shirk yace ku bujiro mun da rubiyan ku gani nuna mun gani domin lalle babu laifi ga rubiya matakar babu shirka a cikin sa kaga karkashin wannan hadisi annabi bai ce masa ai duk wani rubiya wanda ake yi a jahiliya ba shi da kyau ba manzo Allah bai ce masa haka ba ya ce masa ne nuna mu rubuyan ku gani sai abdullahi bin abi aufa sai ya nuna wa manzan allah rubiyarsu ya ce domin lalle babu laifi ga rukuya in babu shirka kenan abin da ya nuna mana rukuya idan mutum ya karanta wani addu'a wanda babu shirka a cikinsa babu sabon allah a cikinsa babu karhanci a cikinsa sai ya karanta sai ya ga an dace sai ya ga mara lafiya ya warke in an yi wa wani asiri ne an karanta an ga an warke shi kenan sai ya ce to mun fahimci aya kaza a cikin alkur'ani ko hadisi kaza in an karanta shi yana maganin sihiri A gane ko abinda kawai mutum zai duba shi ne shin akwai shirka a cikin kowa shin akwai biriya a cikin kowa akwai sabon allah ko babu A gane wani ko saboda haka a takaice wato kalizanci wato farko dai daga cikin maganin ainihin babban magani na nasiri shine mutum ya dogara ga Allah farko sannan kuma ya nisanci duk wani abu na shirka da sabon Allah sa'annan sai ya nemi magani daga wajen malamai da suka kware akan wannan fanni sannan wani mai tambaya cewa 'Asalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya malam menene hukuncin mutumin da ya fitar da mani cikin ramadan ta hanyar kallon mace allah ya saka da alkhairi to idan mutum ya zamanto ya kura wa mace ido da gangan sai ya fitar da mani a gane wannan ko to malamai sun ce in dai da gangan ne wasu malamai suna ganin cewa azumi ya karye amma wasu malamai suna ganin azumi bai karye ba sai dai ya yi laifi kawai gane wasu malamai kuma sun bambanta tsakanin mutum ya fitar da mani wato da tunani yana tunanin wata mace ko kuma ya kura mata ido da gangan da tsakanin wato mani ya fito cikin kuskure suka ce idan mutum ya ga mace cikin kuskure sai ya zama to mani ya fito to suna ganin wannan azumi bai karye ba amma idan ya zama to da gangan ne ya kura mata ido yana ta sha'awa yana ta sha'awa har ya zama to mani ya fito wasu na ganin cewa za a wato azumin shi ya kari amma babu kwafara amma mazhaba na jamhur su suna ganin cewa idan mutum ya yi istimnani wato ma'ana mutum ya yi wasa da gabansa yana ta wasa da gabansa kuma yana ta goga jikinsa a jikin wata mace ko yana goga jikinsa a cikin wani waje sai ya fitar da ruwa to kuma wato maza su jamhur suna ganin cewa idan mutum ya yi haka azumin shi ya kari an gane zai rama amma in ya zamanto ya fitar da wannan ba da gangan bane kallon mace ne kawai ya gani sai sha'awa ya kama shi sai ya fitar suna ganin ba zai rama ba amma ibn hazab al-andalusi az-zahiri shi yana ganin cewa dan mutum ya fitar da mani da gangan a cikin ramadan ko wajen ramadan ko ya yi istimnani shi yana ganin babu wani dalilin da za a ce azumin shi ya kare ya ce in ka ce azumin shi ya kare kawo dalili an gani ka fitar da mani a wajen ibn Hassan al-zahiri ba shi daga cikin abin da ke karya azumi amma su jamhur na malamai su suna da fahimtar cewa fitar da mani a cikin ramadan da gangan mutum zai rama babu kafara to shi ibn hazm yana ganin cewa idan an ce fitar da wali da gangan za a rama to menene ya sanya kuma aka ce idan mutum ya ci abinci su jamhur suke cewa idan mutum ya ci abinci da gangan zai kafara bai bambanci fitar da wali da gangan da cin abinci da gangan ɗaya hmm? da ganganci ne wannan ya fitar da wali da gangan wannan ya ci abinci da gangan an ce wanda ya ci abinci da gangan kafara wanda ya fitar da mani da gangan zai yi ramuwa ya aka bambanta da wani dalili an gane wani ko da saboda su suna ganin a shi bin hazam yana ganin cewa wannan yana buƙatar dalili akan shi saka shi yana ganin babu wani ma dalilin ramawa din kamar su jamhur su suna ganin cewa azumi ya ɓaci. sun taɓa hujja da hadisin nan hadisul qudsi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a inda Allah ke cewa dan adam ya dabu da'amahu wa shahawatahu min ajali dan adam yana barin abincinsa da kuma sha'awansa saboda ni yana barin abincinsa da sha'awansa saboda ni to idan mutum ya ci abinci a cikin ramadan kaga ya karya azumi kenan ko to idan ya yi saduwa a cikin ramadan ba haka idan ya idan ya fitar da mani a cikin ramadan za a hada soje daya su ne malikiya sun ce wanda ya ci abinci da gangan ka fara zai amma kuma wanda ya fitar da mani sun ce ba zai ka fara ba to mai bambancin guda biyu an gano wannan ko da saboda haka cewa idan mutum ya fita idan mutum ya ci abinci da gangan zai kafara su kuma mafi yawan malamai suna ganin idan mutum ya ci abinci da gangan ba magana kafara zai rama azumi ɗaya ne kawai yayi laifi wannan shine mazhaban imamu shafi'i da wasu malamai na cewa idan mutum ya karya azumi da idan mutum ya ci abinci da gangan to akwai azumi ɗaya kan shi amma yayi laifi ya ta istighfari su kuma malikiya suna ganin dole zai zai rama wannan azumi ya kafara saboda ya keta alfarmar ramadan su kuma sauran malamai suka ce ana yin kafara ne kawai ga jima'i jima'i kawai ake wa kafara ba a kafara ga sauran abubuwa kaga cewa za a yi kafara ga cin abinci yana buƙatar dalili tunda dai hadisin da ya zo game da kafara hadisi ne na wannan bawan Allah da ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hallaka annabi ya ce me ya halakar da kai ya ce wa ƙatu alamra a tafiyar ramadan ya ce na taki iyali na ne a ramadan an fahimci wannan ne to kaga wannan shine hadisi kawai da ake da shi dangane da kafara allahu a'lam assalamu alaikum allah ya ƙara wa malam lafiya da riko da sunna malam ina da tambaya ta ayoyin da aka karanta tun daga wala ta zina wala tamshi fil ardi marha zuwa zuwa ah, zuwa kaza tambaya ta shine menene hikimar raba jerin ayoyin da wala ta da umar allahi ilahan akar har zuwa ƙarshe to hikimar da ya sa aka raba kaga wayancan gaba ki da aka yi magana a can wala ta karabin zina wala tamshi bil ardi marha wala kaza wala kaza duka su gaba ɗaya suna magana ne akan mu'amala dangane da abin da ya shafi zina ba aƙida ba ne dangane da abin da ya shafi takama a cikin tafiya ba aƙida ba ne dangane da abin da ya shafi rowa da ɓannan dukiya duk ba aƙida ba ne to sai aka tattara su a waje ɗaya da aka zo maganar tauhidi shi kuma sai aka ware shi daban to wannan shi ne hikima ga abin da ya bayyana allahu a'lam to wannan kuma assalamu alaikum allah ya saka wa shek da alkhairi shin kafuran maka da suka yi tawassuli wurin ibada yaya kuma suke inkarin tashin giyama da ake sakayya kan ibada to kai ma dan uwa wannan zai baka mamaki Kafuran maka su suna yin tawassuli suna yin tawassuli da ainihin gumakansu domin gumakansu su kai su kusa da Allah to amma kuma sun iya da tashin su su suna ganin cewa idan mutum ya riga ya mutu ya zama ƙasa to har abada ba za a tashe shi ba to kaga wannan abu akwai tanakudi a cikinsa sannan kuma malam hukuncin ciyarwa kawai ga mai shayarwa ko mai ciki ba a samu a imma a imma ba wato malaman nan guda hudu abu hanifa malik shafi ahmad bin hanbal ba a same su sun yi fatawa kan hakan ba shin yanzu za a iya fatawa sabanin fatawan a alaimatul arba to tambayi da dan uwa yayi ana iya yin fatawa wanda ya saba wa fatawan alaimatul arba to babu wani malami a duniya da ya ce dole ne in za ka yi fatawa sai fatawan nan ya dace da fatawan alaimatul arba duk da akwai masu wannan ra'ayi amma ra'ayi ne mai rauni gaba daya an gano wannan ko wato a immatul arba ba su ne ijma'i ba abin da yake hujja a cikin shari'a littafin Allah sunna ijma'i da ƙiyasi. saboda haka fatawan a immatul arba fatawa ne to sannan kuma akwai wasu a imma wanda ba su ba an gane duk wanda ya tunanin cewa in za ka yi fatawa dole fatawanka ya zama to cikin da'ira a immatul arba to gaskiya ya yi kuskure wannan yana daga cikin matsalar da shekul islam ibn taimiyya ya faɗa ya fuskanta tare da mutanen zamaninsa shekul islam ya yi wasu fatowi wanda mutanen ƙasar suka ce ya keta ijma'i ya ce musu wani ijma'i na keta suka ce ka yi fatawa saɓanin a'immatul arba ya ce dama a'immatul arba su ne ijma'i ba su wani ijma'i ina ba ta gane wannan saboda haka sun zargi ibn taymiya cewa ya ba da fatawa saki uku kalma ɗaya saki ɗaya ne haka wannan fatawa a immatul arba'a gaba ɗaya ba su ba da shi ba su a immatul arba'a sun ce saki uku kalma ɗaya saki uku ne wannan shi ne fatawa na a immatul arba'a amma ana kiran wannan ijma'i ba a kiran shi ijma'i in an ce ijma'i zai yi a yi ijma'i sabanin fatawan sahabi abdullahi bin abbas ya ba da fatawa ya ce zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam saki uku kalma daya saki ɗaya ne Haka nan zamanin abubakar shi ma saki uku kalma daya saki ɗaya ne Haka nan zamanin umar radiyallahu an shekaru biyu daga baya sai umar ya zo ya ga mutane suna wasa da saki sai ce inna nasa ɗarista ajalu fi amrin kanar da fi ana falau amdaina mu alaihim lallai mutane sun yi gaggawa a cikin al'amarin da ya kamata su bi shi a hankali a hankali sannu sannu to tun da ko sun yi gaggawa me yasa ba za mu zartar da shi a gare su ba to kaga manzon Allah ya bar duniya ga fata wanda yake yi Abubakar ya bar duniya ga fata wanda yake yi sai Umar ya zo ya canza ƙarshen rayuwarsa shin za a kira wannan ijimai in an ce ijima'i to ijma'i sabanin fatawan manzon Allah an taba yin ijma'i sabanin fatawan manzo zai yi sannan kuma an ce ijma'i abubakar zamaninsa sun yi ijma'i ga baki ɗaya zamaninsa saki ko kalma ɗaya saki nawa ne to dama ana warware ijma'in da aka yi da zamanin abubakar dai an yi ijma'i to sai zamanin umar shi ma shekara biyu shi ma ya yarda da wannan ijma'i da bai sai warware zai yi a ce umar ya warware fatawan manzan Allah sannan ya warware ijma'i da ake yi zamanin abubakar Ta ba zai yi ba misali da saboda haka idan a immatul arba suka bada fatawa sai fatawan nan ya saba ma hadisi ingantacce kuma ya saba ma aka samu wasu daga cikin salaf daga cikin sahabbai sun yi aiki da fatawa sabanin wannan fatawar za a iya ajiye fatawa a immatul arba a ɗauki fatawar sahabbai da kuma tabi'ai misali kamar wannan abin da ya shafi shayarwa shi ya yi tambaya hukuncin ciyarwa kawai ga mai shayarwa ko mai ciki ciyarwa ba sai ba a samu a himmatar arba sun yi fatawa akan haka ba wai idan mace na shayarwa shayarwa yana ba ta wahala wa alal lazina yudiquna hu fidyatun amu miskin idan mace na shayarwa sai shayarwa yana ba ta wahala sosai tana galabaita za ta iya karya azumi za ta iya karya azumi idan ta karya yaya za ta yi za ta ringa ciyar da miskini kullum kullum za ta rama za ta ciyar da miskini a matsayin wannan azumin da ta karya to idan ta ciyar da miskini za ta rama azumi ma? a'a to wannan fatawa daga ina aka samo shi an samo shi daga babban sahabi abdullahi bin abbas radiyallahu anhu sannan kuma an samo shi daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu an gane wani ko kuma wayannan sahabbai da suka bada wannan fatawa an ce ba a san wani sahabi da ya saba musu ba idan sahabi ya bada fatawa sai ya zama to babu wani sahabin da ya saba mishi yaya wani hukunci wasu malamai suna daga shi zuwa ga hukuncin marko yasa wasu malamai suka ce wannan hadisi lahu hukumar marko yana da hukunci na marfu'i wasu ce a ƙaunar sahabi ne kuma ƙaunar sahabi in ba a san mukhalif gare shi ba to ya zama hujja A gani to yanzu ƙaunar sahabi ya saba wa fatawa na a'immatul harba nawa ya kamata mu dauka kaga ya kamata mu dauki na sahabi ko ba ka ba to kaga wannan shine abin da yake tabbatacce abin da nake so dan uwa da ya fahimta ijma'i hujja ne amma kuma ra'ayi wato mazhaba na a'immatul arba'a baya towa kamar yankan wuka in suka yi magana ana auna maganar ne da kitabu wa sunna in ya dace alhamdulillah in bai dace ba shikenan to karatun da muka fara jiya inda muka karanta aya ta 47 inda Allah ta'ala ke cewa nahnu a'lamu bima yastami'una bihi iz yastabiquna ilayka wa izhum najwa iz yaqulu adh-dhalimuna in yattabiquna illa rajulan masrura nahnu a'lamu bima yastabiquna mu muka kowa sanin abin da suke sauraron ka game da shi suna zuwa wajen ka su sauraro ba na fahimta ba muna sanar da wannan izhum yastabiquna ilayka lokacin da suke sauraro a gare ka sauraro na izgiri a lokacin da suke ganawa iz yaqulu zalimun lokacin da azzalimai suke cewa in tattabi'una illa rajulan masura ba kowa kuke bi ba face mutumin da an riga an sihirce shi wato suna nufin sakon da manzan Allah ya zo na Qur'ani an juyar da hankalin manzan Allah ne domin ya yi fada da mutanen ƙasar shi an juyar da hankalinsa ne domin ya yi fada da ainihin masu bautan gunki ai bautan gunki shine addini na asali in ji su annabi ya zo don ya yi fada da addinin kaka da kakanni an gane saboda haka wannan addini da manzo Allah ya zo da shi masuhur da shi an yaudare shi ne an juyar da hankalin shi ne an gani. wasu suka ce a manzo Allah an masa sihiri ne to kaga karkashin wannan kafiran makka sun yadda cewa akwai asiri kuma lalle ana yin asiri Shi ne bayanin da na faɗa jiya cewa magana asiri magana ne wanda masu bautan gunki da kafuran duniya gaba daya sun yadda akwai asiri sa'an nan kuma ainihin musulmi masu ma gaba daya sun yadda akwai asiri sai lokacin bayyanin Zilawa. su suka zo suka yi inkarin cewa babu asiri to a kamar na yi bayani cewa yana daga cikin aƙidan ahalusunawar jama'a tabbatar da ainihin asiri ga littafin akidan mu wanda duk wani dalibi na salafiya baya wadatuwa daga gare shi sharhu aqidati salaf ashabil hadith na ainihin abi usman bin ismail bin abdurrahman as-sabuni shi wannan wannan bawan Allah a cikin littafinsa wato ya tabbatar mana da akwai asiri ya kawo a cikin shafi na ɗari uku da biyar wato wanda shekar biyu bin hadi umar ya yi wa sharhi da tali. to ga gundarin bakin ga magana imamu sabuni yana cewa wa yashhaduna anna fi dunya sihira wa sahara wato su yan salafiya su yan ahlu sunna su suna shaidawa lalle a cikin duniya akwai sihiri kuma sannan akwai masu sihiri illa annahum la yaduruna ahadan illa bi iznillah sai dai su masu sihirin nan ba sa iya cutar da kowa sai da mai sai da izinin Allah an gane akwai asiri amma asirin nan ba zai kama ka ba sai Allah ya yarda sai kawo ayin Qur'ani qala Allah ta'ala wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi iznillah su ba su zama to masu cutar da wani ba da wannan sihiri sai Allah ya so sai ce wa man sahara minhu wasta amala sihir wa ataqada annahu yadur aw yanfa'u bi ghairi iznillah faqad kafara billah duk mutumin da ya sihiri daga cikin su ko ya aiwatar da sihiri ko ya kudirce cewa sihiri yana cutarwa ko yana amfanarwa ba tare da izinin Allah ba to wannan ya kafirta a gane wani ko sannan kuma yake cewa can ƙasa yake wa iza a sihiru laisa bi haram in yace sihiri e ba haram bane shi wa ana ataqidu ibahatahu ni ina kudurta halaccin sihiri wajaba katar dole a kashe shi idan mutum yace ya halatta a yi asiri to wannan mutumin dole ne a kashe shi li'annahu istabaha ma ajma'al muslimuna ala tahrimi domin ya halatta abinda musulmi suka yi ijma'i akan me akan haramcin kenan akwai asiri amma me ba matsayin asiri kafirci ne haramun ne shi a gane duk mutumin da yake mu'amala da asiri ya yi mu'amala da kafirci an fahimci wannan aiki to wannan shine abin da malam ya faɗa to kuma a gurguje a cikin daga cikin sharhi wanda shekarabi bin hajji umayyad albarkali ya yi ga aya ga wannan bayani na malam sai shekar ke cewa wasihir amurin waƙi wa haƙiƙa thabita ya ce sihiri al'amari ne wanda yake waƙi al'amari ne tabbatacce akwai shi kamar yadda ka san akwai abinci akwai abin sha yadda ka san kana iska to lallai shi ba akwai sihiri al-mu'tazila yunkiruna wa yaquluna la haqiqata la mu'tazilawa suna inkarin sihiri suna cewa sihiri babu bai da haƙiƙa su ne ne suka kare sihiri ahlus suna? yan salafiya su waye mutazilawa idan ka ga mutum yana jingina kanshi zuwa ga suna sai ce babu sihiri me ka ce mai ka ce ka ɗauko aƙida wanda ba na ahlus sunna ba ka ɗauko aƙida ne na zilawa kana so ka lizinta wa ahlus sunna babu wani littafi daga cikin littattafan ahalu sunna da aka samu a rubuce tun zamanin magabatanmu zuwa yau a samu malami salafi wanda ya fahimci suna da kyau yana da sihiri babu shi A gane sai dai su ce sihiri shirka ne amma fa yana faruwa a gane wani ko ya yaquluna na lawo judala ko kuma su ce sihiri kwata kwata babu shi Ya ce wa hadha al alquran wannan magana ya yi karo da alqurani wa yusadimu alwaqi kuma yi karo da hakika wa yusadimu sunna yi karo da sunna sai ce balja'a ya zo cikin hadisi kama waradat an aisha ya ce hadisi ya zo daga aisha radiyallahu anha cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam sugira matar manzan Allah take ba da labari cewa lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an masa sihiri an gane kaga matar shi ta wata wannan matar shi da kai da matar shi waye kusan annabi da kan da aisha radiyallahu anha wa ya fi san annabi dan wani wai wai yana san annabi ne ce kaman annabi a mai sihiri to matar shi wacce ta fi ka san annabi ta fi ka imani ta fi ka matsayi a wajen Allah ita ta tabbatar mana cewa lalle an yi wa annabi asiri an gano wani ko wane ne masa asiri ta ce sahara ko labidu bin al-asaf ta ce wanda ya masa asiri wani bayan bude ana kiran shi labidu bin al sai manzan Allah yake cewa radiyallahu anha ya Aisha a sha'arki annallaha aftani fi mastaftaitu rufi ya Aisha shin kin sani cewa lalle Allah ta'ala ya mun fatawa a cikin abin da na nemi fatawan shi a gare shi na nemi fatawa daga Allah dangane da da wannan abin da ya same ni sai Allah ya mun fatawa atani rajulani faqa'ada ahaduhuma inda ra'asi wal inda inda Ya ce mutane biyu sun zo waje na sai ɗaya daga cikinsu ya zauna a wajen kaina ɗaya kuma ya zauna a wajen kafafuwa na a hadu kuma li sahibi sai ɗaya daga cikinsu ya ce wa abokinsa ma wata wurin wai da ciwon mutumin ne daga cikin mutanen nan guda biyu wanda ɗaya ya zauna a gefen dama ɗaya ya zauna a wajen kafar hagu suke tambaya da ciwon mutumin faƙala sai da ya ce mahdu wato an masa sihiri ne an masa sihiri ne ƙala man abahu ya ce wane ne ya masa sihiri ƙala sai dai ya cewa labidu bin asar wannan bayan hude mai suna labidu bin asar Al'afi fi ayi shai ya ce a cikin mai ya masa asiri Al'afi fi mushin wa mushata a cikin kum da kuma gashi ya haɗa kum da kuma gashi na manzan Allah sai ya haɗa ya masa asiri da shi an gane yadda ake cewa mutum na tafiya an ɗibi an ɗibi ƙasar da yake takawa ko za ga wasu za su ma asiri sai su ɗibi ainihin ƙasar da kake takawa wasu kuma za su asiri sai su yanki tufafin da ka shanya za a ga mace ta shanya tufafi sai ta ga an yanki wani waje a cikin tufafin to cikin wannan gaba ɗaya masu asiri suna yin haka to shi ne yake cewa a wato a cikin gashi a cikin kum da kuma gashi a cikin busasshen a cikin wani wani ainihin jakan hudan dabino jakan hudan namijin dabino an fahimci wannan wato an sa wannan kum din da gashi a cikin jakan hudan namijin dabino ala ya ce wa aina ruwa to a ina aka sanya wannan wannan jakan hudan a hudan namijin dabino ala biyar zarwa ya ce ya sanya shi a cikin biyar zarwa a lokacin da manzan Allah wa'annan mutane biyu sun zo sun gaya ma annabi mutane biyu na wane ne su mala'ikun Allah ne an ce da mala'ika jibril ne da mika'il Allah ta'ala ya turo su suka sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam cewa lalle an masa sihiri kuma wanda ya masa sihiri wane ne kuma ga inda ya binne sihirin nan a cikin rijiya shi ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je shi tare da wasu mutane daga cikin sahabbansa ya je wannan rijiya bi'ir zarwa ya je ya tono wannan sihiri ya lalata shi faɗa ya ce ya aisha ka an nan a hannu ka atul hinna ya ce ya aisha na ga ruwan nan jajawur ko kuma ya zama kamar yadda ka san nan nage abinda ake mazowa na nan ne irin lallan nan amma tsoshi to haka na garuwan auka an da rubusa na kale har rubusu kuma kamar kawukan icen dabinan da aka yi sihiri da shi yadda ka san kawo kan shaidanu kaga na wajen hadisi ne ingantacce a kharajahul bukhari kitabun ɗin muslim ya fitar da shi kitabun salam daga hadisin aisha radiyallahu anha ina ba ta gane wannan haka wannan wajen inganci ba a ja da ingancin hadisi nan to manzo sallama shekar bi bin hadi rahimahullah yana yin sharhi kan wannan abu yake cewa wa rasul alaihi salatu wa salam tadarrara jidda bi hadha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cutu kwarai da gaske da wannan sihirin manzon Allah ya cutu sai ce wa hadha la yanqus wa la yaqulu min qadari wannan baya tauyewa baya rage darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane iz innahu la yu'assiru ala ma ja'a bihi min al-wahyi shi sihirin baya yin tasiri ga abin da manzon Allah ya zo da shi na wahayi kawai sihirin yana tasiri ne ga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma baya tasiri ga kwakwalwarsa da kuma wahayin da ya zo da shi wannan sihirin bai hana manzan Allah ya isar da duk sakon da Allah ya turo shi da shi ba li'annahu min jinsil amrad allazi yubtala biha al-bashar domin shi sihiri yana daga cikin jinsin rashin lafiya wanda ake jaraba dan adam da shi za a jaraba dan adam da typhoid a jarabe shi da malaria a jarabe shi da sauran ciwuka za ga wani lokaci in mutum na ciwon typhoid ma sai ya ta zambatu ko za ga yana tosuwan wani zai doka ma asiri aka yi mu wani mutum ku haka amma shi manzan Allah wannan sihirin da wannan bawan Allah ya yi mai bai mishi tasiri a wajen abin da yake da alaka da wahayi ba ya ci gaba da saukar da wahayi ba tare da wani matsala ba misali so daga wannan yana daga cikin jinsin rashin lafiya ne wanda ake jarraba mutane da shi wal amrat tusibul anbiya ai rashin lafiya na samun annabawa haka ne ko ba haka ba fa hadha nasu min sunna wannan nasi ne na sunna wa zaka nasu min alquran sannan wancan kuma nassi ne na qur'ani wanda yake nufin nassi na qur'ani can wattaba kuma ta tulu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin da na kafaru yu'allimuna an-nasa sihir ko kaga shedanu suka kafirta annabi sulaiman bai kafirta ba sai dai shedanu suka kafirta saboda me yu'allimuna an-nasa sihira suna koya wa mutane sihiri ashe sihiri kafirci ne koyon ba kafirci ne kaga wannan hujja ne cewa lallai akwai sihiri sannan kuma a idan an kama mutum yana yin sihiri shin sahabbai suna da wata fatawa game da haka an kama wannan mazafi ne shi to malamai sun yi sabani shin za a kashe mai sihiri ba tare da an nemi tuban shi ba ko ba makawa sai an nemi tuban shi idan mutum an kama shi yana sihiri za a buƙaci ya tuba ne in ya tuba kyale shi ko nan take za a kai shi lahira wasu malamai suna ran jayarwa in an kama boka mai sihiri a kai shi lahira kawai an gane wani ko domin lallai sahabbai sun kashe masu sihiri da yawa ba tare da sun nemi tubansu ba daga cikin masu ganin cewa za a nemi tuba akwai imamu shafi'i imamu shafi'i na ganin cewa sihiri kamar sauran zunubai a mutum ya yi kafirci an gyale shi balle kuma sihiri ya yi bautun gunki asalin shi yana bautun gunki ne tsantsa ya dawo ya tuba a sihiri menene shi ba kafirci bane wa ma kafara suleiman walakin na shayatin na kafaru yu'allimuna nasa sihir ko to idan sihiri kafirci ne mai Allah ya ce kullin lazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa ka gaya wa kafirai idan suka hannu suka bar kafirci an gabarta musu abin da ya wuce kul ya ibadiyal lazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim A ah, imamu shafi'i to ai mai sihiri shi ma kafiri ne kafiri Allah ya ce ya tuba Allah ya gafarta mishi sai aka ce wannan kafircin shi daban ne ba za a iya gane ko ya ba kamar zindiki yake ta san zindiki ne wanda yake koya kafirci ya bayyana da musulunci to idan ya ce na tuba me ya tabbacin ka da tuba ka san ko wannan maganar na tuba ya kara koya kafirci ne ya kara bayyana da musulunci to saboda haka kawai mai sihiri a kai shi lafira to wani mazhaba za mu rinjayar za mu rinjayar da mazhaban sahabbai imamu shafi'i ya kawo hujja irin nasa amma kuma ɗaliban da suka yi karatu gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyantar da su su ne sahabbai sun nuna mana cewa kawai idan an kawo mai sihiri ba a buƙatar tuba a kai shi lahira to kenan wannan shi ne fassara na salaf in kafiri ya tuba a kyale shi amma banda kafiri mai sihiri in kafiri mai sihiri ne a kai shi lahira menene hujjar mu ɗaliban da suka yi karatu gaban manzo sallallahu alaihi wasallam suka nuna mana haka an gane wannan ko saboda muna so idan mutum zai fassara qur'ani ko sunna ya fassara shi karkashin fassara magabata an gane wannan ko wa mai shakir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'al masira kaga shikenan tunda dai ga fasarar mu'mini to za mu rinjayar da fasarar sahabbai akan fasarar kowa to a daga ciki akwai Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya rubuta wasiƙa zuwa ga gwamnoninsa wato zuwa ga gwamnansa jaza'a bin muawiya ya ce masa a niktulu kulla sahirin wa sahira cewa lalle ku kashe duk wani mai sihiri namiji da kuma mai sihiri na mace shin akwai masu sihiri shin sihirin yana nan ko babu shi in ba kira mai ci gawayi idan tun da har umar ya ce a kashe mai sihiri namiji da mace sai kuma wani ya ce ba sihiri idan babu sihiri idan mun kama wani wanda aka ce mai sihiri ne duk kashe shi ba ba ce shi ba to umar ya nuna mana ku kashe mai sihiri namiji da mace sai wani ya ce babu mai sihiri namiji da mace to wannan mutumin yana bin magabata ko yana gina hukunci akan sarran shi shi da aka ce faƙatalu salasa sawahir sai suka kashe masu sihiri mata guda uku kamo su an kai su lahira ba magana cewa su tuba ina fata gane wannan wannan abdulrazak ya fitar da shi a cikin musallam sannan imam ahmad da bin abi shaiba su masu kima ya fitar da shi a cikin musallam din shi abu dauda a cikin sunan din shi bai haƙi a cikin sunan da kubra da abin da ya kama da wannan sannan ibn hazam ya fitar da shi a cikin muhallan kuma ya inganta shi sannan ga hafsa matan manzo sallallahu alaihi wasallam kafita a gida ne yanzu a najeriya wane ne a gida shi ya fi na hafsa radiyallahu anha hafsa ta yadda akwai asiri har ma hafsa wa hafsa katalar jariya laha saharata ba da ma a ƙarraki hafsa ta kashe wata baiwata baiwar ta yi mata asiri asirin ya yi tasiri cikin hafsa da hafsa ta gano baiwar ce ta yi ta sa kai ta lahira shin ta nemi kaga matar annabi ta yarda akwai sihiri in kana maganar tauhidi gidan tauhidin ne gaba daya ko dan wani na cewa ai mutumin da ya yarda akwai asiri bai ma yarda akwai Allah ba to ai na ka samu wannan magana ga manya-manyan sahabbai da suka zauna tare da manzo Allah suka yi karatu a wajensa sun tabbatar da sihiri shi ma wannan a wato imamul bayhaqi ya fitar da wannan a cikin sunan din shi al-kubra mujalladi na 8 shafi na 136 sannan kuma jundu bin ka'ab shi ma ya kashe ainihin mai sihiri shi ma kamar yadda ruwayan ya zo imamul bayhaqi ya rawaito a cikin sunan din shi ta hanyar ibn wahab ibn wahab cewa akbarani ibn lahi'a an abin aswad annal wali bin uquba kana bil iraq yana ba da labari cewa lallai wali bin uquba ya kasance shi ne ainihin kamar gwamna yana iraki sai ga wani mutum abu bai na baina yadayhi sahiru sai ga wani matsafi wani mai sihiri yana yin wasa gaba gare shi wa kana yadribu ra'asa rajul shi wani mai sihirin ya kasance yana saran kan mutum in ya sari kan mutum sai ya cire ma kai in ya cire kan mutum sai mutumin ya yi iwu sai mutumin ya fito ya fito abin babu kai an sare mai kai ba ana gani girgiri bai da kai ba fayyartar da ilaihi ra'asu sai ya dawo mai da kan shi ba bayan ya kulle mai kai kuma sai ya dawo mai da kai sai mutane suna cewa subhanallah wuyin mauta suka ce subhanallah shi ma wannan yana rayar da matattu kaga wannan ya shafi mai tauhidin mutane gashi nan kuma a gaban sarkin musulmi a gaban amirul muminin walidu bin ukfa ake yin wannan sarkin musulmi kuma yana kallo shi kuma a shi kuma bawan Allah sai ga an ce subhanallah yuhyi mauta da ya ga faɗa haka sai wani mutum daga cikin mutanen kirki daga cikin mutanen kirki daga cikin muhajirun sai kalli mutum ya ga irin abin da mutumin yake mai ban mamaki ya kulla kan mutum mutumin ya fita babu kai sannan kuma a dawo mai da kai kaga mutumin ya rayu da ya gani to washe gari sai ya zo da shirinsa washe gari ya yi shiri an gani yana zuwa washe gari kawai ya waso takobi na biyayye. ya saba takobi da ya saba takobi sai taho wajen da ake kallon wannan abu sai wannan mutumin nan da yake sihirin na yana cire kawukan mutane ya dawo da shi sai ya ci gaba da yin wannan a gaban mutane mutane da ta mamaki nan take wannan bawan Allah ya zara takobinsa sai ya sare mishi wuya yana sare masa wuya sai ya ce in da swadiqan falyuhi nafsahu in har da gaske yake yana rayar da matattu to ya fara rayar da kansa tukuna na kai shi lahira an gane ko uh, shi masarkin musulmi yaye da shi wa amara bihil wali dinara sahiba sijin sai shi wali bin hukuma sai ya umurci dinar shi dinar shine mai kulawa da kurkuku sai ya ce masa ya kama shi ya kama wannan mutumin an gane an ce wa kana rajulan salihan shi mai kulawa da kurkuku da mutumin kirki ne shi an gane fasajanu sai ya kama wannan bawan allah ya kulle shi da ya kulle shi fa a ajabo sai mutum ya ba sha'awa ya ce ya za a yi in kama mutum irin wannan wannan bawan allah da na kama ba wato ya kashe wannan mutumin ne don kariya ga tauhidi duk da cewa abin da ya aikata ya saba ma ainihin shugaba ko ba haka ba a ka'ida idan mutum ya yi ridda za ka iya ɗaukar mataki na kashe mutum ta ɓangaren kanka za ka iya yin gaban kanka a ƙa'idar musulunci ba a ba da dama mutum ya yi gaban kanshi ba duk da cewa wannan yana wasa da ainihin aƙidar mutane baya halatta a yi gaggawan ɗaukar mataki a kan shi ya kamata ne ya gaya wa ainihin shugaba sai shugaba ya zartar da hukunci a kan shi na mata gane wannan daukan a ɗaukan mataki a hannun ɗaiɗaikun mutane wani ya yi rinta ta kashe shi to nan gaba wani zai yi kuskure kai ma ya kashe kai ce ka yi rinda dan akwai mutumin da kila yana da fahimtar aƙidar ka ba mai kyau bane ko yana ganin kai ka yi rinda kai ma kana ganin ya yi rinda in abun ba hannun hukuma yake ba kowa zai ringa kashe kowa kenan da sunan ya yi rinda ina fatan gane wannan saboda haka wannan abu ba daidai ba ne ɗaukan mataki a gaban hukuma saboda haka sai shi wannan bawan allah sai ya tausaya ma wannan bawan allah sai ce gaskiya irin wayannan mutane bai dace a kulle su ba sai ya zo wajensa sai ya ce masa a fatasta ne ana shin kana da iko ka gudu za ka iya guduwa in ji mai kulawa da kurkuku allah ya ce na ya ce zan iya guduwa allah ya ce fafuruki la yas'alu anka abada ka fita ka gudu Allah ba zai tambaye ni ba gaba da kai har abada Allah bai cewa me yasa na sake ka ai ba laifi kai ba sai dai matsala kawai wato ka shiga gaban hukuma kawai to kun ga nan wajen mahallin shahid wato kashe mai sihiri ba tare da bukatan tuban shi ba yana daga cikin aikin sahabbai manya-manya na batan gane wannan to kenan kaga idan mutum ya ce babu sihiri ko asiri baya kama mutane sai mu ce wannan aƙida ta ka ta saba ma sahabbai an gane ta saba ma tabi'ai ta saba ma aƙidan ta tabi aƙidan wane ne aƙidan mutazilawa ne insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya in Allah ya kai mu to na sai inda Allah ta'ala ya ci gaba da cewa unzur kaifa darabu laka amsal ka duba ya rasulallah yadda suke ta buga maka misali wannan ya ce kai mahaukaci ne wannan ya ce kai mai sihiri ne wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza fadalu sai suka bace fala ya kuna sabila sun kasa gane hanyar gaskiya dukkan su gaba ɗaya babu wanda ya ma adalci kana karantar da tauhidi kana karantar da alqur'ani sun kira ka boka an su ma adalci sun kira ka mai sihiri sun ma adalci sun kira ka ainihin mahaukaci duk babu adalci to duk wayannan misalan da suka buga gaba daya babu inda suka yi maka adalci na sai suka ce a iza izaman shi idan mun kasance ƙasusuwa wa rufatan mun kasance da ku, a inna da mababu suna harkar jadida shin mu za a tashe mu to sabon halitta zai yi bayan mun riga mun to kashi mun rididdige sannan kuma a tayar da mu a mayar da mu wani halitta sabo yaya wannan zai yi an gane wannan ko sai Allah ya ce musu me to kasusuwa ba ba ma in kun to kaza ba ko ko kun zama to ainihin kaza ba kai ku kasance ainihin bakin dutsa ku kasance manya-manyan duwatsu ko ku kasance bakin dutse an gane ko au au da sanda za su ce wai wane ne zai mayar da hannun mu ne bayan mun riga mun zama to ƙasa mun riga mun diddige wane ne zai mayar da hannun tamu haka wannan ya yi daidai da ainihin wani kafiri a can surat yasin da ya ɗauki wani kashi ya daga ainihin kashi wasu ce wani da bin bugira ya daga wani kashi ya ce ma annabi ya muhammad mai yuhi izama wa hiya rabim al'a kagani ko wa qala man yuhyi al-izama wa hiya rabi. shin wane ne zai rayar da kasusuwa alhali sun diddige sai Allah ya ce min yi qul yuhyi allazi a awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim sai Allah ya ce ce, wanda ya rayar da su wanda ya kirkiro halittar su farko ba sa a matsayin komai Shi ne zai iya rayar da su an gane ko ai farkon halitta ya fi hana kan ƙarshe shin da makanike da wanda ya kirkiro mota da jirgi wanda ya fi shan wahala kaga wanda ya kirkiro sai da ya kada yana tunani kafin ya kirkiro ko shi wannan dan adam kenan so ka shi makani ke yana yana ainihin yana gyara ne ga abin da wancan ya yemi ya hada to kaga asalin halitta ya kamata ya fi wahala akan ainihin dawo da halitta to masu su kafiran maka sun yadda da asalin halitta amma ko ba su yadda da dawo da halitta ba a gane sun yadda cewa bature ya yi jirgi amma ba su yadda makanike zai iya gyara jirgin ya lalace ba shin wannan babu babu ainihin kida umarci a cikin abin ai duk mutumin da ya yarda da cewa lallai bature ya yi jirgi ya kamata ya gamsu an ce makanike ya gyara wannan ya fi sauki ko to allah subhanahu wa ta'ala allah bai yi wani tunani ba kafin ya halicci sammai da kasai kawai Allah ta'ala yana so ya halicci abu kawai da ma amruhu idza arada shay'an an yaqula ku, kun fayakun da halidakum sai Allah ya ce ka gaya musu ya rasulullah qul allazi faqarakum awwala marra wanda zai mayar da halittan ku shine wanda ya kirkiro halittan ku ba tare da ya kalli na kowa ba shine faqarakum ya kirkiro halittan ku ba tare da ya kalli na kowa ba fasa yungi duna ilaika rubusa da sannan za su karka da kai saboda mamaki suna girin da kai suna suna ya za a yi mu'amali cewa za a dawo da halitta wai idan muka mutu wai akwai wani rayuwa ko banda wannan rayuwa gaskiya ba mu yadda ba da sannan za su da kai saboda izgili da wulaƙanci wa ya ƙulu na mataku in ka ce za a dawo da halittar mu mutu a yaushe ne tashin kiyama ɗin